بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله ومن عقوباتها أنها توكئ الوحشة العظيمة في القلب فيجد المذنب نفسه مستوهشا قد وقعت الوحشة بينه وبين ربه وبين الخلق وبين نفسه وكلما كثرت الذنوب اشتدت الوحشة وأمر الأيش عيش المستوهش مستوهشين الخائفين وأطيب العيش عيش المستأنسين فلو نذر الآكل ووازن لذة المعصية وما توقعه من الخوف والوحشة لعلم سوء حاله وعظيم غبنه إذ باء أنس الطاعة وأمنها وحلاوتها بوحشة المعصية وما توجب توجبه من الخوف والضرر الدائي له كما قيل فإن كنت قد أوهشتك الذنوب فداها إذا شئت واستأنسي وسر المسألة أن الطاعة توجب, توجب القرب من الرب سبحانه فكلما اشتد القرب قوي الأنس والمعصية توجب البعد من الرب وكلما زاد البعد كويت الوحشة ولهذا يجد العبد وحشة بينه وبين عدوه للبعد الذي بينهما <clears throat> وإن كان ملابسا له قريبا منه ويجد أنسا قويا بينه وبين من يحب وإن كان بعيدا عنه والوحشة سببها الحجاب وكلما قلد الحجاب زادت الوحشة فالغفلة توجب الوحشة وأشد منها وحشة المعصية وأشد منها وحشة الشرك والكفر ولا تجد أحدا ملابسا شيئا من ذلك إلا ويعلوه من الوحشة بحسب ما لابسه منه فتعلو الوحشة وجهه وقلبه فيستوحش ويستوحش منه إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره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 ga watan rabi'u sani hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1436 wanda kuma ya zo daidai da 17 ga watan biyu miladiya ta 2015 a wannan majalisi wanda muke karatu a cikin littafin nan mai suna adda'u waddawa ko kuma aljawabul kafi liman sa'ala 'an dawai shafi نقل الإمام شمس الدين ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى وأنكم وانا نشين درسمنا ستين دلاء أجيرم وانا درسمو وانا نشيننا تريبيو دتلاتين دبكوي ما يكي تشيوا فصل ومن عقوباتها أنها توخئ الوحشة العظيمة في القلب فيجد المذنب نفسه مستوحشا قد وقعت الوحشة بينه وبين ربه وبينه وبين الخلق وبينه وبين نفسه وكلما كثرت الذنوب اشتدت الوحشة يتي ومن أقوباتها ينادى ذاتكم أقوبوا من ذنبي لسابا الله قمتن ليا قوك جماعة قوك الأمة أنها توقع الوحشة العظيمة في القلب zunubai suna jefa rigici da kewa a cikin wato kewa babba a cikin zuciya fa yajidu muznibu nafsahu mustawhishan mai laifi ya samu kansa a cikin firgici da kewa kad bai na bainahu wa bain rabbih wannan kewar da wannan firgicin ya faru ya auku tsakaninsa da ubangijinsa wa bainahu wa bainal khalqi da kuma tsakaninsa da sauran halittu wa bainahu wa baina nafsihi da kuma tsakaninsa da kansa da karan kansa wa kullama kasratu dhunub ishtaddat alwahsha duk sanda zunubai suka yawaita to wannan kewar da firgicin sai ya ƙara tsananta mafi girman abin da bawa zai samu na ni'ima a rayuwarsa ta duniya da rayuwarsa ta lahira shi ne ya samu al'unsu bi rabbi wato ya samu wato ɗeba kewa da kwanciyar hankali tsakaninsa da ubangijinsa wadda ita ce mafi girman ni'ima da bawa zai samu a duniya wanda kuma al'unsu billah mutum ya samu ɗeba kewa tare da ubangijinsa wannan makamun ne min makamatul ihsan wani matsayi ne da bayan Allah waɗanda suka kai martabar ihsani suke samu mun yi magana a nan akan martabar ihsani kamar yadda malaye mana magana ta a baya cewa yana daga cikin musifa da za ta auka wa mai tsoron Allah a rashin wanda ba mai saɓon Allah shine za ta hana shi cimma martaba ta ihsani wanda ita ce mafi kololuwar martaba da matsayi da daraja da bawa da zai taka a rayuwarsa ta addini a rayuwarsa tsakaninsa da ubangijinsa to al'unsu billah maqamun ne min maqamatil ihsan bawa ya samu ɗeba kewa yayin da kowa yake cikin firgici da tsoro da razana shi ya zama hankalinsa a kwance yake yana jin Allah ta'ala tare da shi kusa da shi baya tsoron abin da zai kai ya komo baya firgita da abin da zai firgita wasu wannan shine mafi girma ko mafi ni'imar da bawa yake samu yayin da ya kaurace wa saban Allah ya kusanci Allah da da'a ya so Allah kamar yadda ya cancanta a so shi ya nemi yarda Allah yake ambatan Allah ba dare ba rana yake kyautata ayyukansa matukar kyautatawa saboda shi wannan makami ko wannan matsayi ko wannan ni'ima ba ta samuwa wato al'unsu billah baya samuwa ga bawa har sai ya tabbatar da abubuwa guda uku abu na farko da wabu zikiri ya zama na koda yaushe yana tuna Allah in ya tashi da safe farkon abin da zai tuna shine Allah alhamdulillahi allazi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur ya tuna ni'imar Allah ta'ala da yayi masa na dawo masa da ransa bayan wannan bacci da yayi wanda Allah ta'ala ya bashi wata kariya ta musamman a ciki ya kewaye shi da tsaransa da ni'imarsa wanda da Allah ta'ala ya ga dama a cikin wannan baccin sai ya ɗauki ransa wanda ruhinsa tana fita yayin da yake bacci a lokacin da za ta fita kuma tana iya ta gamu da shayatsinul insi arwahu shayatsinul insi wal jin wanda za su iya halakar da ita za su iya jefa ta cikin halaka da musiba amma Allah ta'ala ya tsare masa ruhinsa ta gama wato yawanta ta dawo jikinsa Allah ta'ala ya tashe shi cikin irin wannan hali ya ba shi irin wannan ni'iba, wacce ba zai iya yi wa kansa ba kuma duk duniya ba wanda zai iya masa ita sannan lokacin da ya zo kwanciya ƙarshen abin da zai ambata shi ne Allah ismika rabbi wa za'atu janbi in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadaka as-salihin zama na farkon abin da zai tuna Allah ƙarshen abin da zai tuna shi ne Allah ta'ala wa akhiru shay'in anta inda kulli haj'atin wa awwalu shay'in anta inda hububi duk lokacin da yazo bacci ambatan Allah ne ƙarshen abin da zai gudana akan doran harshen sa, haka nan da ya tashi daga bacci ambatan Allah shi ne. ƙarshen abin da zai gudana a kan harshensa a cikin al'amuransa na yininsa da darensa gaba ɗaya yana sa Allah babu wani abin da yake sa shi ya gafala ya rabkana gabarin ambatan Allah da tuna shi zikiru amrihi wa nahihi ya tuna Allah ta'ala ya umarce shi da kaza ya kuma hana shi kaza wannan dole ne mutum ya kasance tare da shi in yana son ya samu al'unsu billah in yana son ya zamo mai samun ɗebakewa da fitar masa da firgici a zuciyarsa da fitar masa da razana da tsoro na kowane irin abu da zai kai ya komo dole sai an samu wannan tare da shi sannan an samu sidkul mahabba sidkul mahabba ya zama da yana da gaskiya wato sansa ga Allah ta'ala ya zama na so ne na gaskiya sidqul mahabba kuma wato mahabbatin lahi ta'ala ya zama na sansa ga Allah ta'ala na gaskiya ne ba zai yiwu ba sai ya yi soyayya ta koli ga Allah ta'ala ya yi cikakkiyar soyayya ta farko da ƙarshe ta zama ta Allah ta'ala ce istikmalul mahabbati lillah sannan dukkan wani reshe da wannan soyayya za ta yi ta zamana tana da alaƙa da asalin soyayyarsa ta Allah sannan kuma ya kakkaɓe wannan soyayyar daga dukkan wani abin da yake kishiyantar ta shi ne a samu istikmalul mahabba a samu tafri'uha a kuma samu alfarag ko ifraguha min kulli ma yuzadduha min min diddiha shine abin da yazo a cikin sahihaini hadisin Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa salasun man kunna fihi wajada halawata al-iman an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يلقى في النار nabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce abubuwa guda uku duk wanda suka kasance tattare da shi to wannan tabbas ya samu ɗanɗano ɗanɗanon imani a zuciyarsa da zama na Allah da manzansa su suka fi soyuwa a gurinsa sama da komai ba su ba kaga wannan shine kamalul mahabba istikmalul mahabba ba wai kawai ka zo da aslul mahabba ba ka ji kana son Allah ka ji a kana son manzon Allah ba wannan ne kadai abin da ake bukata ba wannan ba zai isa ba sai ka ji kana son Allah sama da yadda kake son kowa da komai ka ji kana son manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sama da yadda kake son kowa da komai wannan shine istikmalul mahabba ya zama da komai naka zaka yi dan Allah zaka bayar dan Allah zaka hana dan Allah zaka so dan Allah zaka ki dan Allah man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin wani hadisi na Abu Dawud wanda ya ruwaito daga Abi Umamah al-Bahili radiyallahu anhu zalla ya ce duk wanda ya so dan Allah ya ƙi dan Allah ya bayar dan Allah ya hana dan Allah to wannan shine ya cika imaninsa saboda komai naka ya zama dan Allah ya zama da baka san wani abu sai dan kyakkyawar alakar wannan abin da ubangijinta, sawa'un mutum ne ko wani abu ne na ƙeleke idan ya kishiyanci san Allah za ka bashi wanda shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam cikin mutane guda bakwai da ya ce Allah ta'ala zai sa su a inuwarta ranar da babu wata inuwa ta yi tashi ki sab'atun yuzilluhum Allahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh a ciki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa rajulani annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi annabi sallallahu alaihi wa alihi yace da wasu mutane guda biyu waɗanda suka zo suka so junansu dan Allah suka haɗu akan haka suka kuma rabu akan haka Da wani hadisi ne sahihi imamul al-bukhari da muslim suka rawaito shi daga abu huraira radiyallahu ta'ala anhu haka na a cikin sayo muslim hadisin abu huraira radiyallahu ta'ala anhu annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake cewa Allah ta'ala zai cira na gobe kiyama aina almutahabbuna bi jalali al-yawma udhilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli ina waɗanda suke son junansu saboda ni a yau zan sa su a cikin inuwata ranar da babu wata inuwa saitawa saboda haka yana daga cikin tamamul mahabba ko sidqul mahabba wato gaskiyar soyayya ga Allah ta'ala mutum ya so mutum ko ya so wani abu dan Allah wannan shi zai hukunta masa ya so da Allah ta'ala yake so ya so mahabba Allah wa mahabba rasulihi abubuwan da Allah yake so da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake so hakanan ya ƙi dukkan wani abin da yake shiyanci san Allah kamar kafirci shirka munafici da riya da saban Allah dukkan wani abin da Allah baya san shi shi ma ya ji cewa baya san wannan abin yana ƙin wannan abin saboda ka yaso bayan Allah saboda Allah yana son su yaso salihai saboda Allah yana son su ya ƙi masu saɓan Allah saboda Allah baya son abin da suke yi wannan duka sai sun samu ne za a samu sidkul mahabba wanda kuma sidkul mahabba ginshiki ne daga ginshikan samun al'unsu billah tun ya samu ɗeba kewa da ubangijinsa ta'ala sannan abu na uku a samu ihsanul amal sun ya kyautata aikinsa ya bauta wa Allah kamar yana ganinsa idan baya ganinsa ya ji cewa ya amince ya ji cewa Allah yana ganinsa da haka ya tsaya ya kyautata aikinsa iyakar kyautatawa inna Allah taƙau, taqaw zina hum muhsinun Allah yana tare da masu tsoronsa masu taƙawa waɗanda suke masu ihsani wallahu yuhibbul muhsinin Allah yana san masu ihsani hal jaza'ul ihsani illa al ihsan waɗannan abubuwa guda uku su zasu sa bawa ya samu al'unsu billah wanda yake gadar masa da ma'iyatullah ma'iyatul nasri wat ta'yid ya zama da Allah yana tare da shi Allah yana goyon bayansa Allah yana karfafarsa kamar yadda annabi Musa alaihi salam yake cewa mutanansa inna kalla inna ma'iya rabbi sayahdi ku bar wannan magana yayin da suka ce inna la mudrakun lalle mu za a cin mana wato fir'auna da rundunarsa za su cin mana yace kalla ku bar wannan maganar inna ma'iya rabbi sayahdi tare da ni akwai ubangiji na shi zai dora ni a hanya wannan ma'iya ita ce al'unsu billah yayin da suka tsorata annabi Musa alaihi salam bai tsorata ba bai firgita ba a nitsa yake domin ya san ubangiji yana tare da shi ita ce ma'iyar da ta kasance tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama lokacin da yake gaya wa sayyidina abubakar iz huma fil ghari iz yaqulu li sahibihi la tahzan inna allaha ma'ana ce kada ka kada yi bakin kada ka damu Allah yana tare da mu wanda ita ce ma'iya wacce Allah wacce Allah ta'ala yake kasancewa tare da bawansa duk sanda bawansa ya kasance mai kusantar Allah ta'ala gwargwadon yadda zaka kusanci Allah ta'ala gwargwadon yadda zaka samu wannan ma'iya ta shi yadda zaka samu al'unsu bihi yayin da wani abu ya tsorata ka ya razana ka ya firgita ka ka nufi Allah ta'ala to a nan ne za ka samu mafaka a nan ne za ka samu wato ɗeba cewa tsoronka zai tafi nutsuwarka za ta dawo wa zannu Allah malja amin Allah illa ilai suka tabbatar da cewa babu wata mafaka babu wata matsira da za su tsere wa Allah illa ilai sai dai zuwa gare shi shi ne wanda za ka ruga ka tafi zuwa ga wajensa yayin da kake jin akwai abin da zai tsorata ka ba za ka samu al'unsu billah ba ta ya kasance ka cire dukkan wani kwaɗayi na duniya daga zuciyarka zama na Allah ne a tunaninka komai ka samu ka riƙa jin daga Allah yake kuma ka gudanar da shi kamar yadda Allah ta'ala ya umarce ka gudanar da shi a kai wannan shi zai saka samu al'unsu billah da zarar bawa ya fandare wa hanyar Allah ta hanyar sabansa ta hanyar aikata zunubai to yana ƙara nisa da Allah ne yana kuma ƙara nisa da Allah yana ƙara samun kansa cikin wahalhalu da tsoro da firgici da kewa shi ne alwasha ɗin walkhawf wanda ba da yake mana magana nan zai samu kansa cikin firgici zai samu kansa cikin tsoro zai samu kansa cikin kewa mai tsanani wanda wannan saban Allah ɗin yake gadon masa Za ka bawa yana buƙatar ya kusanci ubangijinsa ta hanyar ɗa'a. annabi sallallahu alaihi wa sallama yana faɗa cikin abin da ya ruwaito daga ubangijinsa azza wa jalla Allah ta'ala yana cewa ma taqarraba ilayya 'abdi annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa Allah ta'ala yana cewa idza taqarraba 'abdi ilayya shibran taqarrabtu ilayhi zira'an إذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة إذا باوانا يمقصدني daidai shibiri wato daidai ɗani na ɗan yatsa to ni kuma zan matso masa zira'i guda idan ya matso kusa da ni zira'i guda to ni kuma zan matsa masa kamu guda shine ba zan ƙara matsowa kusa da shi kamu guda don har kullum sakamakon ubangijin sakamakon ubangiji ga bawansa yana ninninka aikin da bawan yi lillazina ahsanu alhusna wa ziyada من جاء بالحسنة فله ya أمثالها والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم haka ubangiji yake ninninka wa bawa duk sanda bawa ya aikata wani aiki na kwarai wani aiki mai kyau to ubangiji in ya tashi masa takayya sai ya ninninka masa saboda haka bawan da yake ambatan Allah fa huwa zikirai ne. yana tsakanin ambato biyu na Allah ta'ala yana tuna Allah to ya sani Allah ta'ala ya tuna shi kafin ya tuna Allah sannan Allah ya tuna shi bayan ya tuna Allah Allah ya tuna da shi kafin shi ya tuna Allah ya ambace shi saboda shi ya kinsa masa ya kinsa masa shiryar da har ya ambaci Allah har ya tuna Allah saboda ka sai da Allah ya tuna da shi shi ya tuna Allah sannan bayan ya ambaci Allah kuma Allah ta'ala ya sake ambatar sa fadkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun saboda ka yana tsakankanin ambato guda biyu idan bawa ya so Allah ta'ala فهو بين الحبين فقد أحبه الله قبل وأحبه بعد كافن يسوء الله سيد الله يساشي تكيما سوء ينسى لذلك يساشي تكيما سسن الله ما سسن لا أقع الله يكنسى متى شريعة من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يذله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء da haka sai da ubangiji ya so shi sannan shi ya so Allah sannan kuma bayan wannan Allah ya so shi sau haka yayin da bawa ya kusanci Allah ta'ala to Allah zai matso kusa da shi fiye da yadda shi ya matsa kusa da Allah zai samu kusancin Allah ne kuma ta hanyar da'a ga Allah ta hanyar da'a ga manzo sallallahu alaihi wa sallama ta hanyar aiki da umarnin Allah da barin abin da ya haɗa. ta hanyar ɗaliban abin da Allah yake so domin aikata shi da barin abin da Allah ta'ala baya so domin guje masa da sanin abin da Allah baya so domin guje masa wannan shi zai taimaka bawa ya samu unsi ashe uku ba ce ba kankanuwa ba gabawa saboda yawan saban Allah baya tuba ya rasa al'unsu billah ya zama na cikin wahsha cikin firgici da tsoro da rashin nutsuwa a kowane lokaci rashin nutsuwa tsakaninsa da Allah saboda tsakaninsa da ubangiji babu kyau kullum yana tsoron haɗuwarsa da ubangijinsa Randa duk ya haɗu da Allah ya san cewa aikin da ya ba mai kyau bane ya san cewa rayuwarsa ya gudanar da ita cikin abin da Allah baya Za ka kullum cikin wahsha yake sannan ya gamu da alwahsha wato firgici tsakaninsa da sauran halittun Allah duk yadda ya kai ga ƙoƙarin ya samu soyayya ta mutane ba zai samu ba ko da a fuska za a nuna masa ana son shi za a la'ance shi a zuciya za a ɓata shi a zuciya a gefe za a soke shi ko da a fuska za a nuna ana son shi saboda bai so Allah ba za ka Allah bai jefa soyayyarsa cikin bayansa ba haka nan ya samu alwasha bai na huwa bai na nafsihi shi karan kansa ya kasa nutsuwa da kansa ya kasa nutsuwa ga kansa yana firgici da tsorata kowane lokaci wa kullama kafaratu dhunub ishtaddat alwahsha ki duk sanda saban Allah din zinuban suka suka yawaita wannan kewar da firgicin kuma sai ya tsananta wa amarru Aisha, aishul mustawhishin al-khaifin mala yace mafi ɗacin rayuwa rayuwar waɗanda suke cikin kewa da firgici da tsoro wannan ita ce mafi ɗacin rayuwa ko mai mutum ya mallaka ko mai ya samu kowane mataki na rayuwar duniya ya taka kowane irin mukami yake da shi matuƙar babu nutsuwa a zuciyarsa da kwanciyar hankali to cikin cikin bala'i yake cikin musifa yake babu ni'imar da ta kai ni'imar nutsuwa a zuciya shi yasa Allah yake cewa fa anzala sakinatahu alai ya saukar masa da nutsuwa saboda yana tare da ma'iyatullah yana tare da wata alma'iyatul khassa ta malaman tauhidi suke kiranta alma'iyatul khassa ba alma'iyatul amma ba ba wacce Allah ce wa huwa ma'akum aina ma kuntum wannan ma'iya ce tare da kowa da kowa ubangiji yana ganin sa yana jin sa al-ma'iyyal khassa ubangiji yana tare da da kai taimakonsa agajinsa da kariyarsa da nasararsa to wanda ya rasa wannan babu shakka ba zai rayu cikin nutsuwa ba cikin firgici yake wanda duk inda mai saban Allah yake haka rayuwarsa take cewa tsayabul aishi aishil musta'nisina mafi daɗin rayuwa rayuwar waɗanda suke cikin wato ɗebacewa suke cikin ɗebacewa tare da ubangijinsu da ubangijinsu ya ɗebe musu kewa ya cire musu tsoro da firgici daga cikin zuciyarsu da yace falau nazara al-aqilu wa zana bai ladzati al-ma'siyati wa mato tuqi'uhu min al-khawfi wal-wahsha su a halihi wa 'azima Ma da yace da a ce mai hankali zai yi nazari ya yi tunani wa wazana bai na lazzatil ma'asiya ya auna tsakanin jin daɗin da zai samu ta hanyar saɓan Allah daɗin da zai samu idan ya saɓa wa Allah ya auna wannan wa ma tuqi'uhu min al-khawf wal wahsha da abinda saɓan Allah zai jefa masa na tsoro da firgici la'azima su a halihi wa azima gabni da ya san mummunan halin da yake ciki ya san girman asararsa ya san asarar da ya yi a kasuwancinsa ba kankanuwa ba ce ba a fa'ati wa amdaha wa halawataha bi wahshati al wa ma tujibuhu min al-khawf tunda har ya sayar da wato da zai kewar da zai samu ta hanyar da'ar Allah da amincin da zai samu a cikin zuciyarsa da zaɗi da zaƙin imani da zai riske shi ya tattara ya sayar da wannan gaba ɗaya ya yadda da wahshatil ma'asiya ya yadda da ya samu cewa da tsoro da firgici na saban Allah wa ma tujibu min al-khawf da abinda saban Allah yake wajabta mata na tsoro فإن كنت قد Zunubu, الذنوب فدعها إذا شئت والتأنيس nake cewa idan har zunubai sun jefa ka cikin wahsha wato kana jin cewa kowa baka yadda da shi ba kana ganin kowa mai iya cutar da kai ne malam ya ce fada'aha to kamar laifin mana kamar zunuban mana ai hanyar samun abun ba wahala ne da kai ba fada'aha idza shi'ta kaga dama sai ka bar zunubi wasta'nifi wannan ya sa ka samu al'uns ka samu wannan wato nutsuwa da kwanciyar hankali mala ce wa sirrul mas'ala sirrin mas'alan nan anna ta'ata tujibu al-qurba min ar biyayya ga Allah tana wajabta kusanci zuwa ga Allah ta'ala wanda annabi Allah ta'ala ce wasjud waqtarib kayi sujjada ga ubangijinka ka kusance shi duk sadda ka zama mai da'a ga Allah to tsara matsawa kake kusa da Allah kana ƙara matsawa kusa da Allah kuma kana ƙara samun al'unsu billah hadisul qudsi hadisin bukhari hadisin abu huraira da bukhari ya ruwaito hadisin man adali waliyan faqad azanani bil muharaba ولا يزال عبدي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه wala in ista'azani la u'izanna Allah ta'ala ya ce bawana bai kusance ni da wani abu ba kamar ya kusance ni da abin da na farnanta masa Ki bawana ba zai gushe ba yana kusanta ta da na filfilo har sai na so shi idan na so shi sai in zama jinsa da yake ji da shi ganinsa da yake gani da shi hannunsa da yake damka da shi ƙafarsa da yake tafiya da ita kuma lalle idan ya tambaye ni tabbas haƙiƙa zan bashi lalle idan ya nemi tsari na tabbas haƙiƙa zan tsare shi wannan shine ƙurbin da bawa zai samu zuwa ga ubangiji alƙurbul khas kusanci na musamman ba alƙurbul am ba akwai kusanci na gaba ɗaya wanda kowane mutum ubangiji yana kusa da shi da iliminsa da saninsa wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid wannan alƙurbul am ne duk wani bawa duk wani halitta haka ubangiji yake kusa da shi laqad khalaqna al-insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وانا دكا وانا أن أدم أكن وانا متاكين يكي باب بمبنتي تكان المؤمن والكافر هو الطائع والفاجر دمومني دكافري دمي كافري الله دمي يو الله بيئيه a mataki ɗaya suke a wannan alkurbul aqim amma alkurbul khas kusanci na musamman da shi ne wannan abinda wannan hadisin yake nufi Allah ta'ala zai kasance tare da kai cikin dukkan taharrukatuka wa sakanatuka duk faɗi tashinka duk kujuba kujubarka duk kai ka komanka ubangiji zai zama tare da kai da zamana ba za ka yadda ka sarrafa wani abu na ganinka ba sai inda Allah yake so ba za ka sarrafa jinka ba sai abinda Allah yake so ba za ka sarrafa hannunka ba sai inda Allah yake so ba za ka sarrafa kafafuwanka ba sai inda Allah yake so wannan shine al-qurb al-khas wanda bawa yake samun shi ta hanyar da'a a hadisin cewa ma zala wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba wannan shine da malaman sunna suke faɗa ba yadda malaman ittihadi da hululi suke fassara hadisin ba da cewa za ka haɗe da Allah ku zama abu ɗaya ko Allah ya shiga jikinka ka zama kaiman Allah ta'ala Allah amma ya kulu zalimuna uluwan kabira wannan magana ce ta kafirci kafircin da yahudu da nasara kafircin da yake cewa kowa Allah ne komai Allah ne mutum zai yi da'a ya yi da'a har ya zama shi ma Allah wannan kafirci ba yadda za a yi annabi sallallahu alaihi wa sallam, da ya zo da tauhidi alhanifiyatu samha ya zo da abinda annabi ibrahim alaihi salam ya zo da shi a ce shi yake gaya wa bayan yake gaya wa bayan Allah cewa za su kai matakin da za su zama Allah hadisin yana karyata wannan su hadisin ya fara da maganar cewa bawa ne akwai bawa akwai al'abid akwai al-ma'bud akwai al'abid akwai mai bauta akwai wanda ake bautawa Ki ma taqarraba ilayya abdi kaga ashe akwai Allah akwai kuma wanda yake shine bawansa ce wala ya zalo abdi ya taƙarrabu ilayya kaga ashe akwai bawa wanda yake kusantar Allah akwai wanda ake kusantar shi ne Allah kaga ashe abu biyu ne ba abu ɗaya ba ne da za ka ce za su haɗe su zama ɗaya hadisin ya ce wala in sa'ala ni kaga akwai asa'ilu akwai wala kaga akwai akwai akwai akwai wanda yake neman akwai wanda yake roƙo akwai mai bayarwa akwai wanda yake neman agaji da taimako da mafaka akwai mai bada mafaka saboda ka shi karan kansa hadisin yana raddi mafi bayyanar raddi ga waɗanda za su ɗauke shi su sarrafa shi inda bai dace saboda haka hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama yana tabbatar da wahdaniya ce ta ubangiji da kuma matakin da bawa zai taka da zamo cikin bayan Allah na gargaru makusanta waɗanda za su zama ‘yan lele ‘yan gata a gurin Allah zama da su ba ta faɗuwa in suka buɗe baki suka yi addu'a da gudu Allah yake karɓa addu'arsu ba su yi addu'a ba ta rasa ta kasa karɓuwa Allah ya rantsuwa wala in sa'alani la u'yanna wala in ista'azani la u'izanna haka mataki ne da bawa zai kai ba zai same shi ba kuma sai da ayyukan da'a bauta wa Allah kamar yadda ya ce kamar yadda ya aiko annabinsa sallallahu alaihi wa sallam to shi ne malam yace sirrin mas'alar shine ne, ta'ata tujibu al-qurba min ar-rabb wa kullama ishtadda al-qurb qawiya al duk sanda wannan kusanci ya ƙara tsananta to sai kuma samun ɗebacewar da nutsuwar ta ƙara ƙarfafa kana ƙara samun kusanci ga Allah kana ƙara samun nutsuwa kana ƙara samun kwanciyar hankali والمعصية توجب البعد من الرحمة kuma saban Allah yana wajabta nisa daga Allah ta'ala mai saban Allah ƙara nesanta kansa yake da ubangijinsa wa kullama zada al-bu'd qawiyat al-wahsha duk sanda wannan nisan na saban Allah wanda saban Allah yake haifarwa tsakanin bawa da ubangijinsa sai kuma wannan firgicin da tsoron da rashin kwanciyar hankalin kuma ta ƙara ƙarfi wani haza ya al'adu wa shatan bai na huwa bai na aduwu hilin bodin da zai bai na huma saboda aka bawa za ka mutum yana samun firgici tsakaninsa da tsakanin maƙiyinsa saboda nisan da suka yi zukatansu sun yi nisa da juna makiyinsa baya son shi shi ma baya son makiyinsa wannan nisan da zukatansu suka yi sai ya rika jin washa duk sanda yake kusa da shi sai ya rika samun tsoro da firgici wa in kana mulabisan lahu qariban min ko da kusa yake da shi yana ƙara ma matsowa kusa da shi yana ƙara jin tsoronsa saboda mi saboda zukatansu sun yi nisa zai gwammace gara ya ganshi shi kai shi kadai a kungurumin daji ba kowa tare da shi akan ya ganshi tare da abokin gabansa wa yajidu unsan wa qurban huwa bai bain man yuhibbu haka nan zai samu kusanci wato zai samu a uns ɗebakewa zai samu kusanci huwa bai bain man yuhibbu tsakaninsa da tsakanin wanda yake so ko in kana ba'idan nanu ko da kuwa ne nesa yake da shi a nuskar ku ya ce wa ya ji da unsan kauyen? zai samu kewa mai ƙarfi nutsuwa mai ƙarfi a zuciyarsa tsakaninsa da tsakanin masoyinsa ko da kuwa masoyin nashi ba kusa yake da shi ba malai ce wal wahshatu sababu al alwahsha shi shine firgici sababinta ne hijabi shamaki da bawa zai sa tsakaninsa da Allah zama na tsakaninsa da Allah ya sa shamaki me zai zama shamaki tsakaninsa da Allah yawan saban Allah saboda saban Allah shi yake lullube zuciya tun tana faraƙal tana haske da zama da zuciyar tana saɓan Allah ana yinsa yana baƙin ɗigo a kanta sake yi ya sake zama sake yin wani ɗigon baƙi haka har zuciyar gaba ɗaya ta rufe rub ta yi baƙi irin ka zulubatin fi baharin najji in فوقه موج in فوقه sahab ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها فمن لم يجعل الله له نورا فما له من نور haka zuciyar za ta zama bakakirin kamar yadda a nasarar suke hatta ya tsira aswada mirbadan kalkozi mujakhiya zama bakakirin ta kife ta yadda babu wani alheri da zai shiga ciki ya zauna kamar yadda kofi yake kifewa ko in ka kifa shi babu wani abu kuma da zai shiga cikinsa wannan shine zai sa hijabi tsakanin bawa da ubangijinsa kalla innahum an rabbihim yawma idhin la mahjubun thumma innahum lasalul jahim azaba biyu ɗaya kan ɗaya azabul hijabi wa azabul jahim ga azabar hijabi na samun shamaki tsakaninsu da ubangiji ba za su samu ganinsa ba za su samu al'unsu bihi ba ba za su samu alƙurbu bihi ba ba za su samu bihi ba duk za su rasa waɗannan abubuwa sannan kuma azabar na ta biyo baya wani ya billah to babban abin da yake jawo washa alhijabu wa kullama ghaludha alhijabu zadat washa. duk da wannan tsakanin tsakaninka da Allah ranar zuciyarka da ta'ar ubangiji ya ƙara kaurara to kuma lokacin firgicin da tsoron zai yi ta karuwa ya ta hauhawa falghaflatu tujibul wahsha yayin da bawa zai gafala ya rika mantawa da Allah Allah ce wala takum minal zama zamana baka tuna Allah baka ambatansa ka zama cikin gafalallu to gafalan nan tujibul wahsha za ta haifar maka da firgici da rashin nutsuwa wa ashaddu minha wahshatul ma'siyah mafi tsananin firgici firgicin kuma da zai zo bayan saban Allah gafala za ta haifar da wahsha sannan aka samu saban Allah kuma wahshar ta ƙara ƙaruwa sannan wa ashaddu minha wahshatul shirki wal kufr yayin da aka samu kuma kafirci shirka da kafirci to kuma wahsha din girgicin da tsoron sai kara karuwa wala tajidu ahadan yulabisu shay'an min zalika illa wa ya'luhu min alwahsha bihasbi ma labasahu minha ko bihasabi ma labasahu minhu tibawa wato baza za ka samu wani ba wanda zai zama yana aikata wato ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa ko dai gafala fala ko saban Allah ko shirka da kafirci illa wa ya'luhu min alwahsha sai kaga firgici da rashin nutsuwa a fuskarsa gwargwadon yadda yake aikata waɗannan abubuwa gwargwadon sabansa gwargwadon yadda za ka gan kullum kamar ana binsa ba za ka taɓa ganinsa a nutsa ba al'amuransa da a takwarkwace suke ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا كدك بي wanda muka gafalar da zuciyarsa ga barin ambatan zuciyarsa ba ta tuna mu ba ya tuna umarninmu ba ya tuna hana ba ya tuna saƙon da muka aiko annabinmu da shi ba ya tuna lahirarsa ba ya tuna kabari ba ya tuna mutuwa ba ya tuna komai sai bin san zuciya sai dai ya bi san zuciyarsa me zuciyarsa take so shi yake so menene zuciyarsa ba ta so shi ma baya san shi ya zama bawan zuciyarsa ta kaza ilahahu hawa ya riƙi san zuciyarsa shine abin bautarsa maimakon ya bi umarnin Allah ya bi umarnin san zuciyarsa maimakon ya bar abin da Allah ya hana ya aikata abin da zuciyarsa take ko da Allah ya hana shi wa kana amruhu furta Allah ya ce al'amarinsa ya kasance a sakwarkwace a lalace haka wanda duk zuciyarsa ya zama na tsakanin zuciyarsa da Allah akwai hijabi na gafla ko hijabi na ma'asiya هوني جابي نأى الكفر والشرك بالله كوانا إزادت الوحشة بينه وبين الله بذي سقى زمامة الطيبة سي كالت أذنو وانا أفسك برغدا يدى وانا تنشو تتكا سكي جكنسا برغدا يدى ذاك وحشة تواني تافو تواني فتعلو الوحشة وجه وجه فتعلو الوحشة وحشة وجهه وقلبه فيستوحشه wa yustawhashu min zama cikin firgici da tsoro shi ma ya zama da ba a nutsuwa da shi inda duk ya zo tsoron kaffa kaffa ake da shi ana tare tare da shi bayan Allah na ƙwarai ba sa son zama da shi in ya zo guri Allah Allah ake tafi in yana kula ka Allah Allah kake ku rabu a shakka wanda ya zama cikin irin wannan matsayi hasarar duniya ta tabbata gare shi wannan shine wanda yake rayuwa rayuwa ta kunci man arada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka wannan shine al-ma'ishatu dank rayuwa ta kunci rayuwar da iyalanka ma matanka ƴaƴanka ba sa samun al'unsu bika in kana gida za ka linsa a tashe Allah Allah suke ka fita Allah Allah suke kai tafiya Allah Allah suke a ce ba ka nan amma da zarar ka dawo su ji su a takure a makare su ji duniya ba abin da yake musu daɗi rashin ganin ka shine daɗin su wannan rayuwa mai amfanin ta ba kuma wanda zai samu irin wannan rayuwa sai wanda yake Ya yi baris da faɗakarwar Allah Allah da ya halicce shi ya san tabi'unsa ya san abin da ya dace da shi da abin da bai dace da shi bai da zarar ya yi baris da wannan to ƙarshen rayuwarsa za ta zama ma'aishatun danka a duniya har kullum cikin tashin hankali yake Ya sabu na yahsabuna kulla sayhatin alaihim duk wani rugun da zai ji sai ya ji kamar kansa aka yi duk wani motsi sai ya ji da shi ake saka ko wucewa yayi ya ga an kalle shi sai ya an yi da shi duk wani motsi yara ya ga suna wasa sun fashe da dariya zai fi su da zagi don sun gan shi ne suke dariya kowane irin motsi zai ji kawai ana yin shi ne against him kullum tunaninsa ana na ana ta kulle-kulle shi ‘yan unguwan nan ya kula ‘yan unguwan nan suna nan suna ta kulle-kulle akwai wani makirci da ake shirya mun ban sani ba tare da cewa watakila ba wanda ba ya damu da su yake amma zuciyarsa ta kasa nutsuwa ba komai ya gadar masa da wannan masai saɓan Allah ba ta alaƙa ta da Allah saɓanin wanda zai so Allah Allah ya so shi annabi ya gaya mana cewa Allah ta'ala zai gaya wa mala'ika jibril ina son wa da kaso shi mala'ika Jibril ya yi shela cikin mala'iku Allah yana son wa da kuso shi sannan a saukar da soyayyarsa a cikin zukatan mutane saɓaninsa saɓanin wannan da wancan duk da ka gan shi a litse fuskar sana annuri na haske yana da walwala kowa so yake gaisa da shi kowa so yake ji kalamansa kowa so yake masa addu'a amma wancan kowa guje masa yake ƙasa ta yi masa kunci kamar yadda Allah ta'ala ya sifanta wa alal ladina kullifu hatta idza daqat alaihim al-ardu bima rahabat duk fadin ƙasa ya rika jin shi a takure ƙasar Allah da yace inna ardi wasi'a ƙasar Allah da take da yalwa shi ya ji duk ta takura shi ta masa kunci ba wani abu bane ya gadar masa da wannan sai saban Allah mala yace ya tsorata ya firgita ya kasa samun nutsuwa kuma a kasa nutsuwa da shi shi ma duk inda yaje ana Allah Allah ya ba gurin ba a san alaƙa da shi ba a san komai a shigo da shi Allah ka kiyashe mu ومن عقوباتها أنها تصرف القلب عن صحته واستقامته إلى مرضه وانحرافه فلا يزال مريضا معلولا لا ينتفع بالأدوية التي بها حياته وصلاحه فإن تأثير الذنوب في القلوب كتأثير الأمراض في الأبدان بل الذنوب أمراض القلوب وداؤها وأدواؤها ولا دواء لها إلا تركها وقد أجمع السائرون إلى الله بل يتي ومن عقوباتها وتعقوبة دبيو wadda muka gama 31 wannan hukuma ta 32 annaha tasrifu alqalba an sihhatihi wa istiqamatihi ila maradihi wa inhirafihi wato yawan saban Allah yana karkatar da zuciya ya raba ta da lafiyarta da daidaitanta zuwa ga rashin lafiyarta da karkacewarta fala yazalu almarid fala yazalu maridan ma'lulan mai saban Allah mai yawan saban Allah ba zai gushe ba mara lafiya yana fama da cuta la yantafi'u bil aghziyati allati fiha hayatuhu wa salahuhu baya amfanuwa baya morar abincin da yake biha hayatuhu wa salahuhu abincin cikan da suke rayuwarsa ta ginu a kansa hakanan abinan salahuhu wato gyaruwarsa ta ginu akan wannan abincin فإن تأثير الذنوب في القلوب كتأثير الأمراض في الأبدان وتتأثير الذنوب بي أتكين زكاتا كما تأثير رشي اللافياني وترشي اللافياني أتكين آه جكي بل الذنوب أمراض بل الذنوب أمراض القلوب وأدواؤها ولا دواء له إلا بتركها wato zunubai cututtuka ne na zukata rashin lafiya ne na zukata babu wani abin da zai warkar da wannan rashin lafiya illa tarkuha sai barin wannan zunubi to wannan ita ce musiba ko uquba ta talatin da da malam zai yi mana bayanin ta Wanda take samun waɗanda suke saɓan Allah ba sa tuba suke gujewa biyarya ga Allah ta'ala suke bin son zuciyarsu to za su gamu wato zukatansu za su zuciyarsu za ta lalace ta kamu da rashin lafiya rashin lafiya mai tsanani da ba za ta warke ba sai ran da ya bar saban Allah kamar yadda jikinsa yakan kamu da rashin lafiya za cututtuka su yi kace-kace da jikin ya zama na babu abin da zai amfana da shi to haka nan zuciya idan saban Allah ya yawa rashin lafiya ne yake baibaye ta ta yadda babu wani abin da zai amfane shi a rayuwarsa Allah ta'ala ka tsare mu Allah ta'ala ka ba mu zuciya mai tsoronka zuciya wacce take mai lafiyayya da take cike da da'ar Allah da manzansa da san Allah da san manzansa abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh